Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. a jiya asabar jam'iyyar democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024 inda ta maye gurbin jihar iowa da jihar south carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi matsayin da ke nufin karfafawa bakar fata da tsirarun al'umma masu muhimmanci ga inda take da yawan magoya baya ko da yake akwai yiwuwar ƙarin sauye-sauye daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekara amma amincewar da kwamitin jam'iyyar democrat na ƙasa ya yi yayin taronsa a philadelphia na tabbatar da fara zaben fidda gwani na shekarar 2024 zai yi daban da na shekarar 2020 ɗaruruwan jiga-jigan jam'iyyar ne suke tsaye a kan kafafunsu suna murna bayan da aka yi zaben cikin sauƙi jihohin da ke fara fafatawa suna taka muhimmiyar rawa wajen tantance wanda za a zaɓa cikin masu fatan shiga fadar white house da ke fafutukan neman kuɗi ko kuma samun ƙarfin faɗa a ji a siyasance galibi suna ficewa ne kafin su ziyarci jihohin da ba na biyan farko ba hankalin kafofin watsa labarai da muhawarar manufofi su ma suna ta'allaka ne akan waɗancan yankunan shugaban kasar joe biden ne ya jagoranci sabon shirin wanda ake sa ran zai sanar da sake neman takara a hukumance a watanni masu zuwa sake fasalin zai sa jihar south carolina ta fara ta a ranar uku ga watan fabrairu bayan kwanaki uku sai kuma jihar new hampshire ta gudanar da nata zaɓe kana sai jihar nevada jihohin georgia da michigan su ne za su biyo sawu. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa al'amura sun rincaɓe a gabashin ukraine yayin da ƙasar rasha ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan shenhev saprosia dnipropetrovsk kharkiv luhansk donetsk da kuma mikolev a cikin jawabinsa na dare shugaban na ukraine ya ce rasha tana ƙara tura sojojinta da dama don ganin sun karya mana lago jama'an ukraine sun ce sun dakile ayyukan rasha a jiya asabar a birnin bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin kasar zelensky ya lashe takobi a ranar juma'a cewa ba zai sake bakhmut ba ya ce za mu gwamza faɗa har sai inda mu ya kare. a wata hira ta wayan tarho a jiya asabar zelensky ya tattauna da firaministan birtaniya rishi sunak game da sabon hali da ake ciki a ukraine kuma dukkansu sun amince da kai karin tallafin soja cikin gaggawa daga kasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin rasha sun kuma tattauna akan jurewar sojojin ukraine na dogon lokaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta who da aka sace shi a mali kamar yadda hukumomin yankin suka shaida wa kamfanin dallacin labaran faransa a jiya asabar an sako diyawara muhammadu likita mai tallafawa who a yankin minaka a ranar biyu ga watan fabrairu in ji wani jami'in kiwon lafiya a garin na minaka da ke arewacin mali ya kuma ce yana cikin koshin lafiya wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na who a wani wuri da ba shi da nisa da birnin gawo ta yamma ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba ya kuma kara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba to a shekarar 2012 ne kasar mali ta fada cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka hada da sace 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar malin dalilai dai sun hada ne da neman kuɗin fansa da kuma ramuwar gayya islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar taliban na afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunne 'yan ta'adda a pakistan bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci in ji jami'ai a jiya asabar tun bayan da 'yan taliban suka koma kan karagar mulki a birnin kabul pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'inmu da ke cewa shin akwai adawa kuwa a ƙasar Nijar? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanne Haruna Mamman Bako shine ya jagoranci shirin daga birnin kwanni mahalarta taron na ta bayanai da ke nuni da cewa akwai adawa a ƙasar nijar Bismillah malami na gaba. Abdurahman Idris Kado Soja waɗansu na cewa wannan biya da kuke yi eh, saboda tsoron ko fartutukan ko mutane su balle su hita ko fartin ma su roshe shi yasa daɗa dole kun kabe mai gunduwa daɗa dole kun ka kiɗi To alhamdulillahi Haruna ɗazu na maka bayani na nuna maka mu biyar da mun yi biya ce wadda ta nazari da kuma shi shugabanmu mutum ne wanda yake da kishin ƙasa wanda yake son ƙasar ga wanda ya yi tunanin ga ƙasa tana cikin wani hali dalilin haka nan ne ya bi eh, wannan gwamnati kuma ya tabbatar da ɗan takara wanda adda ko na pnds tarayya tun da 'yan takara guda biyu ne eh, ɗan takarar na pnds tarayya biyar da ya yi kamar eh, ya tabbatar da wannan ɗan takara idan ya bi shi ya zama shugaban ƙasa za a samu sauƙi wajen rigangumin siyasa domin rinjaye ya yi can saboda a samu zaman lahiya kuma kasar tana cikin eh, rishin zaman lahiya to dalilin da haka nan cewa ku yan siyasar ba yan siyasar nijar saboda tsoron a tahi adawa ba ku da hankurin ɗaukar risk kamar yan ka ɗauka eh, zaɓe eh, wanda aka yi tun na manda na farko na Muhammadu Isuhu ai rinjaye ya hi ƙarfi na tanja rinjaye ya hi ƙarfi wajen tan Muhammadu amma RDP jama'a kacce ta bi Muhammadu Isu amma wanga karo sai an ka ga an rasa jam'iyyar da ka yayin eh, haka nan dole sai dai inda kun ka ga na son shi ya guga can kuka son kutai saboda a baku ruwa ku sha. To kamar yadda ka sani eh, Haruna Mun Bako shirin jaye shirin jaye ya danganta da sakamakon zaɓe wanda ya zo na zagaye na biyu da na zagaye na farko da na ɗaya da na biyu shi in ka diba wanga karo wanga zaɓe wanga eh, wanga zaɓe wanda an kai na ƙarshen ga dogon dogon shayi ne an ka samu yadda shi wannan dogon shayi shi ne yake tabbatar da idan an kaɗan lahwa kaɗan za a samu rinjayen ya samu ƙarhi kuma a samu zaman lahiya domin in an ka samu rinjaye wanda da na ɗaya da na biyu ba a samu babban rinjaye ba to kuma wannan rigangamu cikin ƙasa ba za su iya ƙara ƙariya ba tunda mun gani lokacin bari lokacin eh, afc an taɓa samu wani rinjaye na majalisa na na ɗan majalisa ɗaya wanda ya sa tsakanin gwamnati da adawa bambancin majalisa dan majalisa guda ne to ai kaga ba a samu zaman lahiya ba sai da ya kai ga juyin mulki an kai ga wannan abu domin haka nan ne mu shugaban mu yayi nazari saboda son yana son a samu zaman lahiya mai daurewa cikin ƙasa kuma a samu ci gaban kasa domin rinjayen ya hita kwarai domin yanzu idan ka diba wancan wanga zabi wanda ya kare dan majalisa abin da adda koi 171 cikin 171 jam'iyyu masu rinjaye suna da wajen 100 da 29 ne ina gani adawa tana da 39 to yanzu in ka hidda ibrahim yakuba shi da adda shidda yanzu da ya fito ya shiga cikin rinjaye kaga kenan an zama 133 rinjaye nan ga kuma ita adawa ta zama 33 to kaga dogon rinjaye wanda duk abin da gwamnati ya so a yi cikin majalisa dole in an ka zo da shi zai hucewa a samu ci gaban kasa wannan suna ta kamata ku yan siyasar nijar ku rika dokar risk shi zaman to kuna aiki da risk ba dole inda kuka ga wato kamar tukunya ta na a can kuka yi kamar yadda na faɗa maka haruna ai kadiba. kaddiba mu jam'iyyar mu ta eh, ta ta jamhuriya kullun shugaban mu yana aiki da nazari da neman yadda ƙasar za ta samu zaman lahiya ba yana nuhin ne ba yana nuhin me zai samu tunda kamar yadda na faɗa maka kowa ya san shugaban ba makwaɗaici ne ba to saboda haka kenan kaga babu magana a ce mun ɗauki wani mataki na nuna wasu abubuwa ne suke sa mu bi dan bugudun adawa ko dan gudun wani abu tunda da yanzu ma yan kaddiba a yanzu ai cikin ran shayin muke yanzu da yake mu cikin ran shayi duk ga tarihin siyasar kasar ga tun ga tarihin siyasar kasar ga ai babu shugaban da an ka zo yadda gwamnati ya shiga cikin gwamnati sannan kaso da an ka bashi kuma yabba magoya bayan shi ya zamna gida to kaga kenan e, shi yake nuna muna shugaba ne wanda yake da hankuri da juriya kuma da, diba da diba taimaka ma kasar ga da kuma sauran abubuwa da kuma tausaya da ma kasar ga wannan magana kace wannan magana kace wannan magana kace jaji wannan magana wannan ba haka ake ba to baka da labarin ba babu wani alƙawari a saurara yanzu yanzu babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi babu laifi babu laifi saura ne a son in yi ma bayani kai da ka gayyaci eh. nan ka gayyaci mu don kowa shi hudura shine zai yi magana muna iya mu da amsa cikin amsa Nasir Abdulmuni waɗansu na ganin waɗansu na ganin saboda wagga matsala ta adawa ka bayanin babu hankuri kuma gashi an dade ba a kai ga mulkin ba shi yasa kamar ire-iren kukatattun yawa da cikin mota tun bata taka burki ba. Ai ban tuma koma wurin fartan kowa ba. Duk wanda ce ma na koma cikin. A wata tuman da cikin mota Ni na ce maka ni ka saurara ban tuma ni koma bisa fartin kowa ba. In ni in kuɗi ni ka so in ina so na san inda ni ka taya in samu kuɗi. Mm, kuma abin saboda kuma abin da nake so ka gane saurara ka ji siyasar Nijar. siyasar Nijar in ka an Allah kai mu lahira sai ka ga hisabi tun daga talakawa za a ɗauko wa zalunci kamin a kai gamayya saboda talakawa an cilasta su su zaɓi mutane akan adalci su zaɓi mutanen da sun ka cancanta su zaɓi mutanen da za su fidda su a cikin matsala su zaɓi mutanen da addicin tsoron Allah talakawa ba su iya zaɓi sai an biya shi su ta dalilin haka nan an ka haihuwa 'yan siyasa wanda duk ya hau bisa mulki sai shi koma ɓarawo sai ya yi sata dan ya san bai samu bai kuma samun mulki bai kuma samun kura gwargwadon muwayin ɗinka gwargwadon kura. kurkun su ku shesa yan adawa kaga ganin suna bayan masu ikon don da kai magana sun sani in duk wanda bai da duk wanda bai da muwayin bai da bai da kuri'a talakawan su da kansu suka mai da 'yan siyasa barayu babu wayen ba a samun kwari'a saboda haka ƙuri'un nan da kake gani suna wani kamin shekai kamin a yi zaɓe shekai su kai cikin iko baka san a asarar shaiduwar da ya ba na dalilin haka nan in ana son al'amura na ƙasa shi daidai ta shi gyaru shi taso daga talakawa nan da kaka cewa suna cikin musiba suna cikin azaba su ka kada ƙasa cikin musiba cikin azaba saboda na abba su zaben kowa sai da kuɗi su kuma waɗanda sun ka san kuɗin su sun ka sa an ka zaɓe su sai sun hiddo su sun sake su aje waɗanda sun kai asara su aje na sake sayan ku gobe ta dalilin haka nan su 'yan mutane yan fartuttuka ka gudun zama cikin adawa saboda da ka talauce fartin ka mutu in ku cikin sabon annabi kake dan baban mace ni ka da ji abinda metra dulumun ya ce wato musamman da an samu mulki to kuma sai a yi kokari a tarso suna aka raba mutane shi yasa mutane su ko ba su hankuri sun ga ga inda ganima take can an cika rumbuna su ma sai a ba su nasu rabo shi yasa dole aka barin adawa a nuhaci masu mulki dazu eh, abokina dan haka kulla ya yi wata magana wadda ko da yake ba mamaki tabban ba saboda shi shugaban kasa na yanzu wato mushen lakwalna mu lakwal na kuma kowa ya gani yanzu ga makarantun ne nan ana ta yi barjan amma ana so ana maraba mata da maza kuma irin bidijan da an kasa kamar da jadi ka magana cikin tsaro cikin tsaro to ne a ganin babu kasar da an kasa bidije cikin kasashen ga masu kewaye da mu wadda aka eh, unhwani da tsaro nan Nijar babu kasar da kai kuma kadiba mu duk tashin hankalin ga da aka yi babu abin da an kai kiri nan cikin kasar mu cikin kasan mu babu wasu rebel ko ko wasu yan kidnapping ko ko wasu yan boko haram babu su ko ko yan tahajjud babu su duk zakan muna na son kai mm. kuma da iko Allah da hikima Allah abubuwa na nan ta suna ta waruwa. to shi na ni ce maka eh, haruna eh, abin da ya ban mamaki cewa wai mu jam'iyyar pendes tarayya wai abin da muke yi kamar mu amshi muna amsa mutane yan adawa suna komawa cikin mu shi man cewa da mu ma mun yi adawa an yi muna tayi babu irin tayin da shugaban kasa tanje na wannan lokaci bai muna ba mun ka ce a saurara ka ji ba abin da nake nuhi babu irin tayin da bai muna ba tayin da duk kasar da babu a da mai diba ga ka yadda aikin gwamnati ke yi mai diba da aikin gwamnati ke yi haruna mamman bako to kasar nan ba ta yi gaba don hakan ga muka ce ka diba ka saurara mu yanzu muna sa ga lokacin da mun kai ada muna sa ido kwarai ga aikin da gwamnati ka yi tunda akwai lokacin da duka 'yan jam'iyyar pendes tarayya kama makin duk wata mai girma alhaji muhammadu isu shugabanmu na wannan lokaci shina gamuwa da tanja muhammadu mutane mu ba mu sa abin da yake yi ba banda allah da shi tanja da muhammadu isu babu wanda sa abin da suke yi to ya hada muna da mun matsu abubuwa na suka yi na kishin kasa da ya gwabce ya ce shina yi shina son shi ta zarce ka taba ganin lokacin da sun ka hadu? amma su sun ka bar haɗu kuma a sabke ma ita adawa kai ka kai don ko ko ce amsa aka mu yanzu in dai wannan ne laihin mu tarayya to Allah Allah ya ƙara watsar da su su jam'iyoyin in dai amsa su shine laihi mu ba mu bara amsa duk wanda ya kawo kai ne duk wanda ya kawo kai ne ba mu ba mu hwashin amsa shi suna fatuwa da kansu mutane wannan ayyukan da shi mai girma Muhammadu Isu da ayyukan da bai girma Alhaji Bazum Muhammad kai shi na ka maido da su Musa Karhe ya kake ganin makomar wannan adawa a cikin wannan kacici kacici ana ganin gata ta yi rauni kuma ana samun wasu kusoshi na ballewa suna biyan masu mulki alhamdulillah kamar da ni cikin da bagga babu wani tabiya ni irin magana dan horon wallah da ya sanya kwaɗe gaskiya na tsakanin da Allah. Eh, abun da ya gai saboda matsalolin da a cikin ƙasar ga. Ya kwaɗi shugabannin nan da sun ka jagoranta suna cikin cuta suna cikin matsala. Eh, akwai Ah. ba su aiki ba ba cuta no bari da kata wani aiki wani aiki babu wani aiki wanda an kirga an kai kuma ni na gaya maka ni na goyi ba magana da yi a rashin diyaucin yan adawa wa'anda suka tadda hannunsu domin a kara musu abin duniya saboda mu yau talaka da muke nan ga muke cikin siyasa eh ba ka saurara duka na ruwanmu mu duka hashi ban ɗebe ba bai muna adalci ba don shi kowane ne mawaɗi ne eh. don mi za a tambaya ta waɗe bai adalci ba ni ce haddi bitai ɗin kowane ne eh. inda ya goye goyon wagga na a ƙara musu kuɗi don zalunci saboda mu da abuwan su talaka na kacce muke zamana nan mu ba kamar da ka je metin mu ya a ce maka ba kuɗi ne ba suka samu cikin siyasa to amma kamar ana ganin wani ina zuwa amma ana ganin wani su dole su yi haka nan saboda sadar su Allah ka saurara gida dole sai sun raba su mu wa kudi na sun ka samu cikin siyasa in kudi na sun ka samu cikin siyasa da zu cikin siyasoshin da akwai da zu mun taimu mun bi kudin to sai ya zan ba mu iya gaya ma yau abin da siyasa ta ci gare mu yadda muka ɗauki siyasa in mun ɗauki addini haka Allah zai samu aljanna yadda muka ɗauki eh wanda muka bauta mu siyasa in da mun riƙe addinin mu haka wallahi za mu shiga aljanna da haka kenan wagga maganganun da kaga ana yi kuɗi wani na aka ba yanzu dai da nake ka san ko jikka gabban da misali in wada ma amma billahi la ilaha illallah duk da miliyan 20 an ka ba ni ban koma cikin jam'iyya mai iko qur'anin Allah ban koma dan da in koma cikin goma in bar kasar gante wurin da da dan mi zantiya a ba son kasa saboda mi saboda wa'anda zan kawa ma ba yan son kasa ne ba ni na son kasa shiki ni ga gudana talakan guna gidan kwazo ni ga gudana ciki To madalla eh, masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan muhawara kuma sai mu ce mun gode ma Musa Karhe shugaban adawa na nan birnin Kwanni dan ba mamance ni na jam'iyyar PNDS tarayya Habibu Mummuni na ƙungiyoyin fararen hula magatakarda ne na kungiyar da rashin birnin Kwanni akwai Maitar Abdul Mummuni wanda wato ya ce shi na tsayin da gigin yanzu duk da yake na ce ya tumanye da cikin mota ce bai tuma ke ba ta kwada sai kuma Abdurrahman Idris Kado soja kwarnatar na jam'iyyar mpr eh, janguriya da jadi lumana da kun kaji shi ta wato hargowa cikin wannan muhawara to daga nan sai ce muku assalamu alaikum a nan shirin ya kawo jiki baki daya Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Haruna Mamman Bako wanda ya shirya kuma ya jagoranci shirin daga birnin Kwanni sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take uh, mini fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi gata nan bari mu zanta da ita ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce jihar plateau eh. a ina a jihar plateau niyar lantan ce a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida a ah, shin kin yi karatun boko na yi karatun boko e eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shi ne na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene baki sha'awan zuwa garin abuja ki wannan kasuwanci da kike yi Mm. kika bar can lantan kika taho nan abuja mm. <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun ka yi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dipen yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyon karatu shine muke samu up to 151 200 to abuja za ki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa ah, kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya ah, kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first trip kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa mm, kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ba ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana

yamma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey eh na tambayanka wayo na tambaya cewa da za ka yi security na tambayanka oh, baba na tambaya eh, na tambayanka oh, wani na tambaya kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.